shi dai wannan yajin aikin gama gari da mahauta dillalan shanu da ma na ƙananan dabbobi suka shiga ya fa jefa jama'a da dama cikin wani yanayi inda alatilas aka koma neman kifi domin sawa a girki to sai dai kuma martanin su gwamnan jihar taraban kitai dare disin isiyako wanda ma yana ran ransa game da wannan yajin aiki ya ma bukaci al'ummar jihar ne da su kwantar da hankulansu inda ya ce za a gano bakin zaren lamarin gwamnan wanda ke magana ta bakin hadiminsa kan harkokin yara, labarai da silvano giwa ya ce za a hau teburin sulhu da mako ya bukaci kungiyar fulani kiyaye da ma sauran kungiyoyi da ke da korafi da su nika kugansu gaban kwamitin da majalisar dokin jihar ta kafa domin jin ra'ayin jama'a to amma ba bore ko kuma shiga yajin aiki ba. Eh, eh, eh, wannan yajin kuma kisan kofo. a ya kamata a jera rufe mawata, to masu yanka agogoyi ba. Kuma ga suna yajin aikin. A ah, to, duk za a sasanta, duk za a sasanta. jiya ta tana bayar da niyan fara da kowa. Ai, to, fara mai zai bayan da yana ce, uba ne da zaman lafiya zai mabu aiki zai tashi yana ce a'a. baya son fulani shi na shi shi ma da shano ne in ka bibiya shi na yana da shano shi shi kama yana da shano ai wannan mun ba na namu na da yawa ne rashin fahimta ne kawai an kawo ta fahimta da mutane akwai yakin da ba a sasantawa wani. sai an je titi ya dole a zanna ba a zanna ai wannan batu na kafa dokar hana kiwo a jihar Taraba tuni fa ya ja ce ce kuce inda ma ake zargin yan majalisa dokokin jihar Taraba da karɓar toshar baki na miliyon naira batun da ko shugaban kwamitin harkokin yara labarai na majalisar Honorable Salisu Sa'ad musantawa azumi nake billahi la ilaha illa huwa idan akwai dan majalisar da aka kawo takarda ya sa hannu dangane da wannan abin to ƙarya aiki abu da yake faruwa bill ne gwamna ya turo wanda ya zo ya samu nasaba da kocin wani dan majalisa da ya nemi a kawo musu dauki da ya shafi harka ta kiwon shanu kuma idan bill ya fito daga wurin gwamna zai zo majalisa zai bi hawa hawa zuwa hawa uku dangane da maganan prohibition eh, bill na makiyaya cewa aka yi za a yi public hearing a jalingo za a yi a central na jalingo na shine na muri za a yi a central zone a bali za a yi a hukari shine na southern zone yamma dai zuwa yanzu tuni fa aka sayo aka tirololin da ke dakon shanu da kuma dabbobi zuwa hanyar gombe maimakon bi ta taraba lamarin da ka iya jawo jihar asarar kudaden shiga na miliyon naira to wai ko mai zafi haka mafin da umaru dan buram ne shugaban kungiyar miyatti allah na jiwon arewa masu gaba ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki a yanzu yanzu mun zo adama mun hana motoci manya bin taraba daga yau ba babban mota da za a sake gani ta ba taraba ta revenue na shanu ko kobo mun hana su yanzu da su bi taraba zuwa kasancen gara sun bi gombe su fita benue su tafi to haka muna kira da gwamnatin jihar taraba ta sani duk abin da za ta yi don jama'a ne idan jama'an nan suka ba da kai to ta yi idan kuma jama'a suka koka to ta duba tunda ita tana alfaharin jama'a ne suka kawo ta kamar yadda bayanai ma ke nunawa yanzu yanzu haka wasu ratuna da kuma shugabannin al'umma a jihar na ma yunkurin shiga tsakani ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya